assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau asabar 11 ga watan rajab hijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da da talatin takwas, daidai da takwas ga watan april shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kassar na shida daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin tafsirul wahhab fi ilaj zahiratul irhab ala dawi sunnati wal kitab tashkhis da wa wasf dawa wallafa ma'ali sheikh al ustaz dr abdurrahman bin abdul aziz as-sudaisi رئيس العام لشؤون مسجد masjidin Nabawi. imamun wa khatibul masjidil haram Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi wannan littafi kamar yadda muka ji muka sani littafi ne da malamin ya rubuta saboda ya ba da shawarwari na hanyoyi da matakan da za a bi a yi maganin ta'addanci idan al'umma ba su ji shawaran da muka ba su a cikin karatun littafin al'adillatar shar'iyya ba su gane abin da ake cewa su gane ba to a nan ne za a waye gare wasu sun tunzara sai su ɗauki makami madadin ku bari ku zauna da adadinku da ƙarfinku da nazarinku da tunaninku da tsare-tsarenku ku kai magaci sai waɗancan su ɗiba makamai su rage muku adadin su mai da ku bayan bayan da ba za ku iya dawowa inda kuke ba amma in ya zama akwai irin wannan tauji hat ɗin to al'umma za su yi aikin da ya kamata a ce wancan irhab din ma bai mata so ba to kaddara ba a yi abin da ya kamata ba sai irhab din sai ya taso to wani mataki za a bi wajen kau da ta'addanci shin tsakanin da allah ɗaukan makami ne kaɗai a je a dinga gwabza yaƙi a dazuzzuka ana ƙoƙarin a niƙi su waɗannan waɗanda ake ce mai 'yan ta'adda eh akwai wannan cin da sabai ma sun yi kuma annabi ya yi umarni da daga makami a yaki waɗanda suka tada kayan bayan to sauran da ba su tayar ba fa to tun asali a tsarin shari'ar musulunci ko to ana tsara wa mutane ne wani hanya ne za su bi ta'addancin ma tun asali makar a yi shi shi ne aka ce shugaba da zai kokarin tare al'umman shi daga wannan ta'addancin to sai ya tsara wasu abubuwa guda biyar in ya tsara waɗannan ku al'umma za su raya cikin arziki cikin annashuwa cikin son juna cikin abubuwa da ga su na masu daɗi sannan ta'addanci ma ba za a same shi ba sam to amma in ya zama bai yi ba matsaloli zai faru mala ya gaya mana farko akwai tsare addini na biya akwai tsare rayukan mutane to na uku sai ce hibzul akal tsare hankulan jama'a dole ne a tabbatar da duk wani abin da zai iya haihuwa a samar da gurɓacewan tunani na ɗan adam a kawo da shi idan aka faɗi wannan shugabanni sai su ce to ai mun kafa hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi sai a ce mun ji ɗaya sai wanne amma kun kafa wannan hukumar ne kuke ba da lasisin kafa gidajen giya da saida da kuma sha ɗaya ne kun kwanci a can kun buda ina anan nan sau da giya ita ta haifar da tunanin shan wiwi ta haifar da tunanin shan hodon iblis ta haifar da tunanin yi makai alluran kwaya da duk waɗannan abubuwa saboda mashayin giya ne zai ga giya ba ta mai abin da yake so sai kirkiro abubuwa iri-iri na maye to akwai wanda shi kuma ba zai iya shan giya ba kuma yana sha'awan wancan mayan sai ga kawai daga ya hura wiwi ai za ta ishe shi sai ya hura sai ga da ya hada maganin mara da kaza da kaza ya sha za ta ishe shi daga yi makan shi allura kaza za ta ishe shi kaga giya ita ce umul khaba'is uwar laifuffukan gwamnati na bada lasisin kaba kamfanin yin ta da dakonta da saida ta da kuma shanta kenan duk wani banna da ke gurbata hankalin bil'adama gwamnati ita ce sos din shi haka kenan hukumar hana sha da badocin miyagun kwayoyi aikinta mafi girma ma ba ta yi yana daga ciki hatta a bar kwalaben giya suna yawo cikin jama'a ana gwada manja da man gyada da magunguna da zuma ciki dole a hana wannan jama'ar annabi kuna gane wannan bai kyauta a bar wannan ba da bude wani kofa ne da kafa na ɓanna an gani yawan gaje kasan saudiya da za ka daga kwalaben giya ɗan saudiya bai taɓa ganin ta ba yasa waɗannan abubuwan shaye-shaye ma ba san su ba to don me ba za a hana wannan abun ba yana daga cikin kula da hankalin 'yan ƙasa hata waɗannan kafafen yada bayanai na zamani da kawai yaro zai ɗauki abu ya zuyo buga ɓata tunanin mutane ne gurɓata hankalinsu ne da haka za a tunzura wani shikenan kawai sai tunzura ya je na yin abubuwan da shari'a ba ta yi da shi ba dole hukuma sai ta tsara wannan wa zalika fi qawlihi ta'ala wannan ya tabbata cikin fadin Allah madaukakin sarki innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah madaukakin sarki ce innamal khamru kun ga giya wal maisir da chacha kun ga caca daga sanda hukuma bata haramta caca ba hatta wannan da kamfanonin waya suke yi hatta wanda kamfanonin sai da lemun kwalba suke yi da sauran waɗannan abubuwan da suka haifu daga cacen da ake na kati to sai haifar da bala'i sau da duk mutumin da yake caca za ka same shi bai da lafiyayyen hankali kullum nazarin shi ya zai ci yana nan yana ƙin wani saboda ya cinye shi haka ne wancan cacin ita ta haifar da waɗannan abubuwan kenan yadda giya ke ɓata hankali to haka caca ma ke ɓata hankali dole ne duk wani marahir na caca to gwamnati sai ta hana shi kamar yadda za ta hana giya da duk 'yan rakiyanta kun gano wannan sannan wal ansab sannan kaga gidajen tsafi dole sai an hana wannan saboda duk mutumin da zai iya zuwa a mai duba ko a mai tsafi ko a mai dabo-dabo ko a mai duk abin da za a yi gurɓacewar hankali ne ya haifar da wannan sannan hankalin shegushe ba abin da ba zai iya yi ba irin yadda ka san idan mutum ya sha giya komi zai iya yi idan mutum ya natsa a harkan caca zai iya sa kayan jikin shi ma a yi caca a cinye su ana yin wannan ko ba a yi wani za a ga an tube shi tsirara a wajen caca har sai ya hayan kaya da zumman in ya ji ya dawo ya samu wani abu zai kawo jama'ar annabu kuna gane wannan to dole sai an hana wannan tsaface-tsafacen wadda yanzu idan mutum yana cin hayyacin shi da hankalin shi tsaf aka ce kawo jariri za a yanka za a yi mai tsafi ya samu mulki ko ya samu kudi jama'a zai amma idan hankalin shi ya bar jikin shi ba matsafi ne zai zauna yi maka analysis na ababe ya ma rufa ido kaga kawai kana zaune kai mulkin kasan kawai kake kallo duk abin da aka ce ka yi sai ka in ka ce allah ya hana sai ce ba tuba ka yi kawai ka tuba daga baya to dole waɗannan mutanen sai an kawo da su kinan dole a kaba kwamiti na musamman na yakan giya da kanta da mashayanta kwamiti na musamman na yakan caca da masu yinta kwamiti na musamman za a kafa na yakan bokanci da tsaface-tsaface da masu yinsu an sab gumaka azlam ne wannan karakaran tsafi dole sai an kau da waɗannan kenan dole ne sai an kau da shirka da kafirci an gyara hankulan mutane sun fuskanci Allah Ina da kula da al'akal yan tsakani da Allah in mutum yana cin hayyacin shi da hankalin shi zai iya kallon wani mutum ya ce mashi Allah ne kun san abin da ya bayu ake ce ma barhama Allah kiristoci ne da suke ce ma isa dan Allah ya sa waɗannan suke yi gano wannan da kyau ko iri ɗaya ne to dole waɗannan sai an hana su ko ta hanyar wa'azi ko kuma ta hanyar kasu ƙara bayyana wannan a fili wani ya ci so da yana ɓata hankulan mutane sannan tsaface-tsafacen nan yanzu in ba haka ba suna iya zuwa haka kawai fa su haɗa haɗari akan hanya don jini ya zuba aljanin tsafinsu don su sha jini ta ƙaru kusan wannan in yana cin hayyacin shi da hankalin shi zai wannan mutum yana cin hankalin shi zai iya ba da shi a gidan tsafi don shi ya samu arziki ya ba da matan shi ya ba da uban shi ya ba da 'ya'yan shi suna yin wannan abin ko ba sa yi mutum ya cin hayyacin shi da hankalin shi zai wannan ne dole duk abin da ke kau da hankali sai gwamnati ta maganin shi sai ce rijisun min amali shaitan wannan mugun kazanta ne daga cin ayyukan shaidan ko giya da caca da gumaka da tsafi Allah bai hana ba ce mashi min amali shaitani kadai ya kamata mai hankali ya bar shi sai Allah ce fajitanibuhu la'allakum tuflihun ku bar su in kun bari za ku yi nasara za ku samu babban rabo duniya da lahira muddin ana wannan a cikinku wallahi ba za ku yi nasara ba jama'a kun gano wannan sai kawai mu ta dawarora waje ɗaya ne shugabanninmu ka same su mafi yawancinsu mashayin giya ne wasu matsafa ne wasu mashaya wiwi ne wasu 'yan shan hodon iblis ne wasu matsafa ne wasu 'yan caca ne wasu 'yan luwaɗi ne wasu mazinata malaya za a yi wannan an waye gari an lalata tunanin mutum ka ce mai irin wannan gurɓataccen tunanin ya iya wani abin arziki shi sa aka ce dole wannan abin sai an hana shi in dai kuna neman falahi yanzu can bayan da muke nema samar da shugabanni da 'yan ƙasa na kwarai ala jama'a in ba wannan aikin ba fa ana bata maka lokaci ne cikin aikin shugaba dole sai ya gyara wannan yana daga cikin gyara hankulan jama'a jama kun ga dandali dandali da ake zama ake hiyar haka kawai sai shugaba ya hana su saboda anan ne ake gurbata tunanin da yawa daga cikin mutane ga yaro ya lalace yana sace-sace yana lalata iri-iri ka bincika yana da wani tamfil da yake zama mun gano wannan da kyau kuma yana da shi sai je abin da za ka yi mamaki ya daga cikin hifzil akal a je a engage din shi da wasu abubuwa da zai je masu amfani ba wannan ba an gano ina faɗin wannan abun ban taɓa ganin shi a aikace ba sai so ɗaya ko lokacin da yaro ne fa yana zama yana sana'a a kusa da inda nake muke aje motocinmu sai ya zauna wai ba ciniki kwana biyu sai abokin shi ke ba shawara sai kuma kike zama da talauci ga motoci zube ai kawai karka zuwa kana kwakwanci abubuwa kana siyarwa kana samun kuɗi yau ka cire batir gobe ka cire spare taya jibi ka je ka balla abu kaza ka balla abu kaza ka balla abu kaza an gano wannan haka zo ya ta waɗannan abubuwan amma da yake ba haƙƙi sai gashi da aka kama shi kuma ya faɗi duka da aka bincika sai ya zama na farko yana shaye-shaye ya sa hankalin shi ya tafi inda aka amince da kai nan za ka je kai wannan in ba mashayi ba kwanda zai wannan abu sannan miyagun abokai da suke zuwa suke taruwa a wurin su suka ba shi wannan shawara kwallerin waɗannan ababen dole sai an hana ga matasa sun zauna suna ta to wani tsiyan ana ke kulla shi gano wannan yaro zai zo yana dan shan shalushin shi wani zai zauna ya shiru ga to wani ma yake sha to ni ma ban dan zuka ko so daya daga nan ya zuke kenan dole sai an hana waɗannan abubuwan yanzu yaro ne zai zo an ɗauko shi daga daga inugu suna da kemis an san sun aje kayan mayan a kemis ɗin ana zuwa ana kama su yaron a cikin aljuhunnin shi yake yawo dabi daba daba na waɗannan mutanen ya san masu sha zai je sai da masa ya ƙara gaba in kun gane a canza yau an waye gari har matan aure ne suke yawo da irin wannan kayan mayan suna shiga gida-gida suna sai da matan aure mace za ta sha waɗannan kayan mayan ta ta bacci ka kasa gane menene yasa ta waɗannan abubuwan ka kasa gane kan matanka ashe yar giya kake aure kana auren Ed drug ne baka san me kake yi ba waɗannan abubuwan dole sai an tsaya an yaƙe su an yi fada da su sun shiga inda baka tsammani waɗannan matan da suke sai da kayan mata ɗin nan kayan jaraba tsinannin nan suna daga cikin masu da waɗannan abubuwan su ne agent na bokaye gano wannan su ne agent na kulla zina tsakanin matanka da wani ɗan iska a waje ta zo ta ba ta magunguna ta sha ta ce mijin bi iya gamsar da tishu kuna da hanyoyi wannan buzu-buzu ta ta da kayan addini ba addinin ne hijabin ko niƙabin ne addinin ba mugun nufin da ke ranta baka san yadda yake ba da muke yakan waɗannan kayan jaraba da ake saida ma matan musulmi mutane suna ganin kamar wai muna yakan waɗannan abubuwa kaɗan ne wannan abin tsiyan da yake haifarwa Allah yawa da shi abubuwan da su waɗannan in iskan da suke yawa suke sai da wannan abin suke kullawa to tsiyan da suke kullawa ko boko haram ta taba kulla kamar shi ba saboda zaka ga in aka samar da hankali ya gushe to nasaba lalacewa yake yi mafi aksari yanzu masu ta'ammali da wannan maganin matan ban ce duka ba amma da yawa lissafin da aka yi suna bin maza a waje lissafin da aka yi da yawansu sun koma suna maɗugu wasunsu sun koma suna istimna'i aka ce to ai kai ne ka ce kana so ta yi to kuma addini ya hana ka ji bala'in da ka buɗe ƙofan kai da kanka a gidanka ku koyar da wa matan nan ɗa'a da biyayya shi ne abin da annabi ya koya ma mata sai kuka aji sai kuka ce jaraba za ku koya musu Allah ya kiyaye ai jiki magayi wani sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ko magana annabi da ya ce kullum muskirin haramun abin da ke sa maye haram ne gwamnati sai ta ware wasu ta bar wasu ni ban ga hikiman hana shan wiwi da barin shan giya ba ni har yau ban ga wannan hikiman ba don su kansu mashaya giya suna faɗin illan da take ma lafiyansu haka ne don me yake ba da lasisin shi kuma giyan kamar yadda muka ambata ita bude kofan duk wani fitsara a duniya an gano wannan ya ta buɗe wannan kofan duka Allah madaukin sarki ya sauwaka wannan hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi eh, al-Imam ya fitar da shi a cikin as-sahiha a sahihi a babu qaulin nabi yastiru ko eh wala tu'assiru a lamba na 2773 na hudu abinda yake wajibi shugaba ya kula da shi yanzu kuma ko wannan abin da muka ambata na al'akal aka ce za a kafa ku to za a samun ma 'yan ƙasa aikin yi da yawa mun gani za a samun ma 'yan ƙasa aikin yi da yawa yanzu shawaran da muka bada na ɗibi 'yan banga a kowane unguwanni kuma zo mutanen kirki ne da za a tantance su ta hanyar limamai da masu unguwanni kun ga za a ba su aikin duk wani boka da suka sai yana bokanci a unguwansu ba da report din shi duk wani mashayi a unguwansu ba da report din shi duk wata iri iska da ke yawa tana sai da maganin mata a ba da report a kanta haka ne mai kawowa shaguna suna siyarwa masu duka a ba da report a kansu kenan waɗanda ake sai da a kasuwannin kanan nan aji duk a wawushe su a kama masu sai da a hukunta su gama tangada ce za mu je saro kaya kano abin da ke a bakin tana kunna gobara a gidan musulmi da musulunci ba da san me take yi ba ita musiba ce a cikin mujtama musiba ce a cikin al'umma ba da san abin take ke yi ba Allah ya kyauta na hudu mala ya ce hifzin nasab tsare nasaba yanzu nasaba sai da Allah ya kyauta an sa ma al'umma a ransu shine su gamsar da rayuwarsu da jin daɗin gazira aljinsiya ta duk hanyar da ta sauwaka musu yau an waye gari namiji na auren namiji mace na auren mace abin wata al'umma suka taɓa yi aka hallaka su kuma ana kororuwa a majalisu dole ne a sa masa hannu wannan iskancin su rika yin shi raba-raba to ba nan ba yanzu zinace-zinace ko to Allah yi. an bude kofa kafirai waɗanda tun suna ciki ake zina da su abinda nake nufi uwar na ɗauke da su a ciki ake zina da ita za su taso su ga wani ƙato ya shigo ya danna uwarsu yana zina da ita tun ba san me ake ce ma zina ba har su sani haka za su taso tun suna ƙanana suna ma junansu kwakula a makarantu haka za su zo yarinya tun kafin ta balaga kartun unguwa gaba ɗaya sun gama durmushi ta wannan yar ne bai ce za ta girma a haka a sati ba ta kwanta da karti ba ta kwanta da 120 kawai sai ta tazo sai a kawo ta abu ko fce ko foli. ta masu san harka na sutura na mutunci ba sai ta zo irin wannan cikakkiyar karuwan sai a hada ta da yakka wacce ba ta taba sanin iskanci ba a ce ajinsa daya a ce hostel dinsa daya mai yiwa ma ɗakinsa daya ka gaya min yadda yakka za ta kubuta daga gurɓacewan tarbiyya a hannun wannan yar iskan duk hanyar da ake bi kara ɗau ciki sai ta gaya mata sai ta nuna mata to menene me ke ga ya faru a jikina kaza kaza da haka da haka zai tsora yayin ku akan wannan iskancin kuma yanzu ga wannan smartphone din nan ba abin da ba a karantarwa cikin shi akwai waɗanda suka bude group na whatsapp banda irin wannan fitsarin da ba batsalan ba abin da ba su aikawa ciki ana ke koyo abubuwa iri-iri na fasadi fatanka tana gida cikakkiyar karuwa ce baka sani ba haka yakka haka kanwanka haka kowa an ɗora su akan wannan iskancin sai a wagar yarinya ce ta bin mazaje ko ina ba sani ba ba kiyaye na saba ba ta je ta ɗauko a unguwan nan fa an taɓa ɗaura wani aure a unguwan nan yarinyar ana ɗaura mata aure a zauri amma ta je ban kwana da saurayinta Kun gano wannan da kyau ko ya gama lalata da ita sai ce to aikin ci amanan wana da wana ma in maki ban kwana da su ba ya sa waya ya kira su ɗaya na kanta suna lalata fa iyayenta suna jan takartin na ja ana ca da Allah su ba da minti biyar a gama a wannan ƙazantar da dauɗa aka ɗauke ta kai ta gidan miji an gano wannan sai bayan an haihu ɗaya da rabi ta haihu ɗaya a wancan gidan mijin sannan ga wani jikin wai sannan ne aka san mai shago malami ne aka zo mai tambaya wai malam mai hukuncin wannan aure da aka ɗaura a haka ya ce wannan sai an ji an samu bimbas sannan zai ba da ansa ko usaimin ko muhammad nasir dinal albani su suka san karatu amma ba ni ba a nan nan tukutukur fa yarinya za ta tafi ta kwana bakwai ta zo tana ba mijinta labarin mazajen da take kwana da su kuma an ce kalaca shi na son abin shi haka ban gano wannan da kyau ku wannan abu ne ba a ɓoye ba wannan ina gaya muku ba fa a inugu ba wannan ba wai yana faruwa ne a isra'ila ba a'a a nan garin ne matan aure nawa ne aka san dabansu da suke zuwa hotel-hotel a garin nan an san duk wacce ka ganta a nan tana zuwa karuwanci matan aure ce a garin nan an san gidaje a unguwanni ko ni ka ta zan nuna maka biyu a tafiyan da ba sai ka hau mashin ba gida ne aka ware na musamman kamar gidan matan aure ba kowa a gidan matan aure ne na unguwanni suke fitowa suke zuwa gidajen suke zama suke karuwanci da rana sai da yamma sai su koma kai sai ka ɗauka gida ne yara na shiga suna talla 'ya'yansu na kararan ba da komi amma shiga da su ake in iskan suna zuwa suna zina da su sai tafiyan su da mata aure suke yi kun gano wannan da kyau ku akwai sanda za ka ga hanya ka za a ce in kaga duk matan da ta wuce nan ko ga abin da je yi a garin nan wai sun ce in kana neman 'yan mata to suna sa ka cikin zillimi shi ne kana ciki za ta iya ce maka ita ba ta ga al'adanta ba kuwa kana cikin zillimi ya za a cire shi amma matan aure ne kana cikin wannan zillimin sun manta annabi ya ce duk wanda ya zina da matan aure ranar kiyama za a tsaye da su a gaban Allah a gaban halittun Allah duka annabawa da manzanni da shaidanu da salihai da kowa ga iyayensu da surkansu da kowa a gaya wa mijin abin da matan ta yi Allah ya bashi izini ya ce kwashe ladansu duka annabi ya ce kana tsammanin zai rage masu wani abu aka ce a daga nan sai a wuta da su wannan shi ne hukuncin da za a masa a in kuma kina son kar'a miki wannan hukuncin ki je ki ga mijinki abin da ke kai. ba wai mai gida ka dai san ba a taba zama ba a yi laifi ba na yi maka laifi baka ka yafe ba irin wannan sai ya ji in zai iya yafewa akwai mijin da aka ce ya shekara da yawa shekaru bai da lafiya matan da aka gaya mata ba zai tashi wa mutuwa zai sai ta ga kai in yi mutu ba ta gaya mai wannan laifi ya yafe mata ba da matsala ta zo ta gaya mai sanda bai da lafiyan nan ta taba zina su daya wallahi ya shekara aka ce ya kai bakwai ko zaunar da shi sai da zaunar da shi tana gaya mai kawo sai mike tsaye ice ni kike wannan cin amana Allah ya isa kawo sai yanke ciki sai mutu ba namijin da zai yafa wannan babu shi in gaga ya yafa wannan to dan akuya ne kuma Allah ya tsine mu iyayen shi albarka wadda ba namiji ba ne bai san nasaba bai san yake ake ce ma nasaba duk gidan karuwai dole a rufe su duk wannan shigan banzan da ake dole a hana su dole ne a aurar da yara suna zama murahakai suna tunkarin shekarun balaga a aurar da su duk wata yarinyar da ta balaga kar ta ƙara leko a ƙofar gida in ana son te au karatu ko te wani abu to ɗaya tana da mijinta kun gano wannan domin ka'ida larabawa bai za'o hidirin din macen da ta balaga to tana daki ba ta fita ko tsakar gida ba ta fitowa shi sa kafin a samu mace ɗaya da take zina a cikinsa aiki ne sai dai bayi dole da ke wannan matakin amma yanzu kalli irin waɗannan godiyoyi ga sunan bere awakin banza an zo an tara su ba addini babu adila ga arna waɗanda dama aikinsu kenan an haɗa waɗannan wai ga ce wai ɓanna da fasadi ba zai faru ba sai ya muku da ɓanna sannan ƴaƴanku da ƙannunku da iyayenku su koya daga gare su an gano wannan to wannan da ƙarfi ne za a za a cikin hikima ne shugaba ne dole zai wannan abin ya hana wa zalika fi qawlihi azza wa jal wannan ya tabbata fadan Allah da ya ce wala taqrabu zina kusantan zina ma karku kun ga wannan shigan banzan da suke duk kusantan zina ne sai a zo a ce ai ana mata fyaɗe ba su suka gaito fyaɗen ba ko ba su bane har yau ƙungiyoyin matan nan ba su taɓa cewa matan nan zai na wannan shigan banzan ba har yau ba su taɓa ba yau da za a ci a ba su dama in ni shugaban kasa ne zo su faɗi kokensu ana masu fyaɗe ana waye matakin farko da zan fara jawabi na gaba shine na sa doka daga yau kada macin da ta ƙara fitowa ko da ƙofar gida ba da cikakken sutura da yarfa jikinta ba tana yi na ba 'yan sanda da sojoji dama su kamata ɗaurin shekara hamsin a gidan yari za mu ƙara gina sabbin gidajen yaron na mata ana hana sunan shigan banzan ko ba ka ƙara jin fyaɗe ba kuma wannan ƙananan yaran da ake samu ku jan cewa da tiji ya lalata yarin ya yi shekara uku ya shekara kaza boka yake sa su ka karu ku san wannan bokaye ne in jaraba ce zalla ku kaga waɗannan 'yan iskan waɗannan yan iskan ba sai da kuɗi ba a rana ɗaya sai ƙarti sha biyar sun kwanta da ya take gamsuwa ba sa buƙatan sai ka bata ko kwabo kamata ta neme ka da kanta ku gano wannan da kyau ku waɗannan yin iskan da ke ganin su akwai wanda interest yadda za ta yi za ta nemi ina ne gidan kawai a garin za a je ta biya ɗaki da kuɗinta ta ce duk waɗanda suka zo gidan bismillah waɗannan da suka taso wanda a gona a tsakankanin kuyyan doya ake zina da su da iyayensu a gona tana jin ihun uwarta a can uwar na jin ihunta a nan suna kallon juna suna ma juna su gina waɗannan yin iskan waɗannan abin sha'awa abin birgiya tun da nake a duniya arniya ta taɓa birge ni ne me abin sha'awa ga arni Allah ce ko kusantan zinakarku sai ce inna kana fahishatan wasa a sabila domin zanta zama alfasha kuma tar ta zama hanyar bin mutum wannan ita ce aya ta 32 cikin sautul isra Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum